الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسل نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يومنا هدو قوة رمضان شكرة تدبو لا يدري هدو أربعين دشدة منا كراتو أولا سورة من البركة سورة هود آية نندمان يكرن تائتة جيه مكتايا akan bayanin tafarin Allah tabaraka wa ta'ala wa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan aya yana bayyana cewa mafi zalunci a cikin mutane shine wanda yake kaga ƙarya ya jingina wa Allah abinda ake nufi waɗanda suke jingina wa Allah kishiyoyi suke jingina wa Allah ‘ya'ya da makamantan waɗannan wannan ƙarya ce iftira'i ne ga Allah tabaraka wa ta'ala cewa mafi girman zalunci shine a jingina wa Allah kishiya shine mafi girman zalunci shi yasa yake a cikin wasiya ta lukman ga ɗansa yace ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim babu zalimin da yake girma irin shirka Allah tabaraka wa ta'ala a jingina masa kishiyoyi a ce ga wasu nan daidai suke da Allah shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ce babu wanda yake mafi zalunci wa man azlamu ai yana nufin la ahada azlamu babu wanda yake mafi zalunci ce li nafsihi wa li ghairihi wanda ya zalunci kansa kuma ya zalunci wani mimman iftara ala allahi kadiban ba wanda ya fi zalunci fiye da wanda ya kirkiri ƙarya jingina wa Allah yake Allah yana da kishiya yana da ƴaƴa ko yana da mata wannan shine mafi girman ƙarya da aka jingina wa Allah tabaraka wa ta'ala Allah yake ula'ika irin waɗannan masu kaga ƙarya suna jingina wa Allah yu'raduna ala rabbihim a ranar alkiyama za a tsaye da su a gaban ubangijin su saboda yi musu hisabi أي للمحاسبة عرضا A به da su, a rana alkiyama irin tsayawar da za a tona musu asiri ma'ana a ranar ce za a bayyana karyar da suka wato suka yi na jingina wa Allah kishi a waya kulul ashhadu a wannan lokaci ne masu yin shaida za su faɗi suna cewa ha'ula illazina kadhabu ala rabbihim malamai suka ce wannan al-ashhad sune waɗanda mala'iku da suke rubuta ayyukan bayi su za su shaida shaida kan waɗannan azzalumai da suka jingina wa Allah kishiyoyi suna faɗin cewa haula illazina kazabu ala rabbihim waɗannan su ne suka yi ƙarya ga ubangiji ala la'anatullahi ala zalimin Allah ta'ala ya ce Allah ku saurara la'anatullahi wato la'anta ta ubangiji an ce allana shine at-tar min rahmatihi nesantarwa da kora daga ramar Allah ta tabbata ala zalimina akan azzalimai su waɗannan dai waɗanda suka jingina ƙarya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala alladheena yasudduna an sabilillah waɗannan su ne waɗanda suke hana mutane bin tafarkin Allah yasudduna an sabilillah suke toshe hanyar Allah ta hana ainihin mutane su bi wannan hanya waya bugunaha iwajan kuma tana tuffanta wannan hanya ta Allah da cewa hanya ce karkatacciya ay yamna'una man qadaru ala ittiba'i ar-rusul suna hana waɗanda suke da iko su hana su bin manzanni su hana su bin addinin Allah wa yasifuna wa yasifuna bil suna tuffanta addinin Allah da karkata suna cewa hanya ce karkatacciya bayan su ne ke suke kan karkata wa hum bil akhirati hum kafiruna kuma suna kafircewa cewa za a tashi kiyama za a yi hisabi mana suna karyatawa cewa babu ta da mutane domin a yi hisabi babu sakamako a gobe kiyama to ga sanan Allah ya tashe su kuma ga shi har an yi shela an sanar da cewa su ne mafiya zalunci a cikin bayi sun karyata tashin alkiyama sun jingina wa Allah kishiyoyi sana Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da bayani su dai waɗannan azzaliman ulaika lam yakunu ulaika wato wanda aka siffanta a baya masu da ƙarya suna jingina wa Allah al-muftaruna ala Allah al-kadhib masu ƙarya ga Allah ta'ala ulaika su dai waɗannan lam yakunu mu'jizina fil ardi lokacin da suke wannan ƙarya suke wato yin tawaye ga barin bin manzannin Allah a lokacin fa lam yakunu mu'jizina Allah fil ardi ba su gagara Allah ba a bayan ƙasa da Allah ya ga dama tun a duniya zai kama su da laifin amma yayi musu jinkiri ne saboda al'amarin ubangiji ta'ala komai yana da lokaci a wajensa ula'ika lam yakunu mu'jizina fil ne ma'ana ma kanu yu'jizuna Allah fid duniya da Allah ya ga dama a duniya sai musu azaba ya kama su da laifin nasu da suka hana mutane bin tafarkin Allah kuma suka yi ƙarya ga Allah suka yi masa shirka suka kokarin bata addinin Allah duk abin da suke aikata waɗannan da Allah ya ga dama da ya kama sai musu azaba tun a duniya domin ba su kasance sun gagari Allah ba lam yakunu mu'jizin fil ardi su abin da suke aikatawa ba wai dan sun gagar Allah bane shi yasa Allah ya kyale su wama kana lahum min dunillahi min awliya kuma idan an tafi ranar alkiyama lokacin da Allah zai kama su da hukuma ya sa su a gidan wuta ba su da wasu majibinta da za su taimake su su tsamar da su daga wannan azaba ai walam yakul lahum ansar yansurunahum min dunihi ba su da mataimaka in Allah ya kama su a ranar alkiyama ya sa su a gidan wuta babu wanda zai iya kwatar su kula lahum al'azab za a ma ninka musu azaba a gidan wuta saboda laifin su ai ba ɗaya ne. sun yi shirka sun hana mutane su ba hanyar Allah kuma sun yi ƙoƙarin bata addinin Allah kaga sun yi laifuka masu yawa shi yasa Allah yake zai ninka musu azaba yudha'afu lahum al'azab za a ninka musu azaba saboda laifin su da kuma laifin waɗanda suka ɓatar ma a duniya ma kanu yastati'una sam'a waɗannan azzalimai ba su kasance ba yastati'una sam'a suna iya sauraro irin sauraro na fahimta sauraro da za su gane hanya ta garba wato saboda dama zuciyarsu ba mai kyau ba ce ba mutane ne waɗanda suke mutanen kirki ba shi yasa ba sa iya jin gaskiya su fahimce ta ma kanu yastati'una sam'a ba su da ikon su ji gaskiya har ma su fahimci gaskiya su aiki da ita ga dai gaskiyar an bayyana musu a fili amma sun kasa gane ta ma kanu yastati'una sam'a ma'ana zukatan ba a shirye suke su karbi gaskiya ba shi yasa in an gaya muku gaskiyar ma sai kaga sun kibanta Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran kaga saboda kafircin su har suke cewa ma ka a saurara alqurani wal ghawfihi la'allakum ma'ana ku rika hayaniya dan ku hana ma bi qur'anin dan kar a bi shi kaga kenan ba wai ji ne na kunne ba suna ji amma ko ba sa ba su shirya karɓar gaskiya ba shi yasa Allah ce ma kanu yastafiyuna sam ba za su iya jin gaskiya ba ko da an gaya musu wa ma kanu yusuruna ko ba ta iya gane gaskiya su ganta su gane ta saboda zuciyarsu ba mai kyau ba ce ko da an nuna musu gaskiya ba za su yi imani ba yace wa zalika anna Allah ta'ala ja'ala lahum sam'an wa absaran wa af'ida Allah ya ba su ji ya ba su gani ya ba su zuciya amma yace fa ma aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min shay ba ta yi musu amfani ba da gani da jin da zuciya duk ba ta yi musu amfani ba domin an ba wa mutum ji ne dan ya ji gaskiya ya fahimce ta ya aiki da ita an ba shi gani ne dan iga gaskiya ya bi gaskiya gani ya amfana da shi an ba shi zuciya domin ya yi tunani da ita amma dukkanin waɗannan ni'ima da Allah ya musu ba su yi amfani da wannan ni'ima ba dan neman shari'a ba a'a sai suka yi tawaye ga Allah sai sa Allah yake fa ma'azna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min shay'in kanu yajhaduna bi ayati Allah saboda jayayya suke da ayoyin Allah sun ki su wato ko fahimci abin da ake gaya musu na gaskiya wa haka bihim ma kanu bihi yastahzi'un kuma a ranar alkiyama abin da suke izgilin cewa ba za a tashi kiyama ba ko kuma babu azaba zai kewaye su a ranar alkiyama kuma babu yadda za su yi ba su da mataimaka idan suka shiga azabar Allah ula'ika alladhina khasiru anfusahum irin waɗannan azzalimai su waɗanda suka yi hasarar wato kawunan sun yi hasara ta cewa a ranar alkiyama wanda ya fada cikin azaba shine babban asararre babu wani wanda ya asara irin wanda za a tashi kiyama ya zama wuta zai shiga Allah ka tsare wannan shine babban mai asara shi yasa Allah yake innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa alihim yawm al-qiyamah sai ala zalika al-khusran mafi girman mafi bayyana hasara in dai ka san lafazin mai asara to ba za ka iya gane hakikanin ma'anarta ba sai an tashi alkiyama a ce mutum ya tafi wuta to babu mai asara irin wannan shi ya rasa komai shi ya asara saboda haka Allah ya siffanta waɗannan da hasararru yace ulaika allazina khasiru anfusahum sun yi hasara kawunan su a madadin su aikata alheri su tsira sai suka yi akasi wato abin da ake nufi da hasara anan kamar ciniki suka yi shi domin Allah ya ce inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna wanda ya yarda ya yi imani ya ba Allah ai ciniki ne Allah yake cewa ku zo ga haja nan ana cinikin ta ita ce aljanna amma ga hanyar da ake samun ta to wani sai ya ki hajar ya ce a shi bai bukatar ta wanda ya sai hajar shine wanda ya sallama kansa ga Allah yayi tauhidi ya bi Allah to kamar yayi ciniki ne da Allah ya bi Allah domin Allah ya bashi wato abin nan madadin abin da yayi shine a bashi aljanna da rahmar Allah kuma to saboda haka su ba su yi ciniki mai kyau ba shi yasa a wacce suratul baqara Allah yake cewa fa ma rabihat tijaratuhum wa ma kanu ai ciniki shine ka bayar ko da mai kima don a baka abu mai kima ba abin da yake mai kima wajen ka irin ranka in ka rasa ka rasa komai to saboda haka ka bayar da ranka ma'ana wajen imani da Allah wajen bin Allah domin Allah ya baka aljanna shine cinikin to amma su waɗannan sai suka masanya suka ki yarda da abin da Allah yake so saboda haka suka yi hasara a wannan abin nan a cinikin ba su bayar da abin da Allah zai ba su domin sila ta ubangiji Hajar sai ita ce aljanna ba a ba da ita ga mushriki inna Allah harramahuma alal kafirin kamar yadda Allah ya bayyana a cikin suratul araf idan mushrikai ko kuma yan wuta suka azaba sai musu azaba zai ce a dan ba su wani abu na ruwan sanyi ko abin da yake aljanna sai ina aljanna Allah ya haramta ta ga mushrikai Allah ya haramta aljanna ga kafirai saboda haka mafi girman hasara shine wanda ya hasara kansa a ranar alkiyama wa dalla anhum ma kanu yaftarun abin da suke kagawa kuma ya bata gare su ya tabe ma'ana sun tabe ga barin samun abin da suke zato za su samu a gobe kiyama shine ceton waɗannan gumaka ko ceton waɗannan da suke zato za su cece su koma bayan Allah sai abin ya zama sun tafi alkiyama kuma su nemi waɗannan su rasa shine wa dalla anhum ma kanu yaftaruna abin da suke kagawa suke cewa ai a gobe kiyama akwai waɗanda za su yi ceto sai an tafi kiyama sai su neme su su rasa kamar yadda Allah ta'ala ya bayyana a cikin alkur'ani wa dalla Allah yake wa idha hushira an-nasu kanu lahu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin in an tashi alkiyama gaba ma za su yi su waɗannan da suke cewa za su yi cetar su kanu lahum a'da'an da ma za su haɗu da gumakan nasu ko waɗanda suke bauta kuma bayan Allah to za a zama abokan gaban su ne barranta za su yi da gare su za su ce ba su ba su istabarra allazina اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم duk wani sababi da ake zato zai hada su a lahira babu shi zai yanki saboda haka su ne suka yi hasara me hasarar ne waɗanda suka zaci cewa za su taimake su a ranar lahira in an je lahirar su gaba za su iya komai ba to ai shine wazalla an ma kanu yaftarun abin da suke kagawa cewa ai akwai wanda za su taimake su a gobe kiyama sai an je su da su ma ta kansu kaga sun tabe ke abin da suke zato babu shi sun yi hasararsa to wannan kuma ita ce babba hasara shi yasa ake cewa duk mutumin da wato a duniya bai tsaya abin kirki ba zai nadama lokacin da nadama za ta yi masa amfani ba domin sai an tafi kiyama din ya ga zahirin abin da ake faɗa a lokacin kuma ba zai yi a gyara ba yanzu ya kamata mutum ya shiga taitayensa ya gyara la jarama Allah yake ba tabbas yadda al'amarin yake shine annahum fil akhirati humul aktharuna a lahira sune mafiya hasara al aktharuna mafiya hasara kaga wannan siga ce ta mubalaga ba iya hasara ba a can baya an bayyana cewa ula'ika ladina khasiru anfusahum sun yi hasara sannan Allah ya sake na ya yace ba hasara ba bal mafi girman hasara kai su ne mafi tadewa mafi hasara gobe kiyama waɗanda za a ce ku shiga wuta kuma babu wanda zai taimake su ba wanda zai taimake su a wannan lokaci za su tabbatar cewa sun yi hasara ba karama ba to waɗannan su ne waɗanda suke sun yi tawaye gabanin bin manzannin Allah da abin da suka zo da shi na shari'a suka aikata shirka da sabon Allah amma masu imani sai Allah shi ya bayyana su kuma irin sakamako da za su samu na tsira da kuma rahamar Allah da gidan aljanna innal ladina amanu innal ladina amanu wa 'amilus wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah Allah baraka wa ta'ala ce innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani aka san waɗancan kenan da suka kafirce wa Allah waɗannan sun yi imani wa amilu salihat kuma suka yi aiki nagari wa akhbatu ila rabbihim kuma suka yi kankan da kai zuwa ga ubangiji su al-ikhbar yace ai khashi'at nufusuhum wa tuma'annat ila rabbihim sun yi kankan da kai ga ubangiji ke sama suka bauta wa Allah shi kadai kuma suka nemi rabo a wajensa shi kadai ba su nemi a wajen wani ba kowa bayansa suka ji tsoronsa suka yi aiki na gari gare shi shi kadai wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul janna waɗanda suke da wannan sifa din su kan aljanna ne hum fiha khaliduna kuma za su dawwama a gidan aljanna saboda imanin su da aikin su na kwarai da kuma yadda suka kankanta ga Allah subhanahu wataala suka yi masa da'a da biyayya kaga wannan aya tana bayyana sakamakon wanda ya imani ya yi aiki na gari ne Allah zai shi aljanna sabanin waɗancan makaryata da suka kaji ƙarya suka jingina wa Allah suka ce Allah yana da kishiya har ma suke zato waɗannan da suka rika koma bayan Allah a gobe kiyama za su taimake su sun yi wa Allah ƙarya shi yasa Allah ya ainihin hukunta mun shiga wuta da kuma da a amma masu imani masu tauhidi masu aiki na gari masu komawa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala da kushu'i da kuma tsoron Allah to irin waɗannan yan aljanna ne inda Allah ta'ala fi ha khalidun za su dawwama a gidan aljanna Allah ya sa mana cikin Allah ta'ala sai ya buga misali game da waɗancan da waɗannan ma'ana waɗanda suka yi wa Allah iftira'i kage suka ce yana da kishiyoyi sai kuma waɗanda suka yarda da Allah cewa makaɗaici ne sai bauta mata. to menene in za a buga misalin su shine Allah yake masalul fariqain masalul Allah ta'ala ya buga misalin waɗannan ainihin wato mutane guda biyu waɗanda suke sun yi shirka sun yi wa Allah ƙarya gashi dai gaskiya ta zo ana ce musu bayaninta manzo ya zo musu da shiriyar da dukkanin wata hujja an bayyana musu ita banda kuma hujja ta ne ta fitra ma'ana hujja ta fitra shine yadda Allah ya halitta bayi wajen ya ba su hankali ya ba su tunani ya ba su ji ya ba su gani dan su amfani da wannan duka a matsayin ma'auni wajen gane gaskiya don mutum yana gane gaskiya ne da ma'auni na hankali Allah ya ba shi zuciya ta tunani Allah ya ba shi gani da kuma ji duk waɗannan ya isa a ce suna gane cewa ga gaskiya nan Allah ya riga ya ba su banda wahayi da Allah ya saukar na Alƙur'ani amma duk wannan bai musu amfani ba duk wannan bai musu amfani ba to kamar sai Allah ya buga misali sai yace matalul fariqain misalin waɗannan ainihin fariqain jama'a guda biyu kal a'ma wal asammi kamar ka dauki mutum ne makaho kuma kurma a'ma al asam makaho kuma kurma wal basiri was sami da wanda yake yana gani kuma yana ji Allah ya ce hal waya ne masalan sun za su yi daidai ma'ana so ake ka auna ka gani a matsayin ka na ne hankali da wanda yake a'ma wal asam makahu kuma kurma baya gani baya ji da wanda yake albasiri was samia mai gani mai ji hal waya ne masalan za su zama daidai wa abin nan za su za su yi daidai ba za su yi daidai ba ba za su yi daidai ba wanda Allah ta'ala ya nuna masa gaskiya ya ganta amma sai ya rufe ido yake aiki da ita aka karanta masa qur'ani yaji amma sai ya toshe kunnansa bal ma sai ayi qulubuna gulf wai abin da kake faɗi ma ba ya shiga zuciyar mu akwai wani toshe wata toshe a zuciyar mu ba abin da yake shiga magana ka ba ma gane ba ma fahimtar me kake faɗa zuciyar ta mu ba ya shiga magana ta ka ba ta shiga ma'ana da gangan sun toshe zuciyar su gabarin ne jin gaskiya da ganin gaskiya sun zamo kenan daidai da wanda yake al'asam kurma ga dai ana magana amma baya gani ya ake cewa sun zamo daidai da makawun al'a'ma wanda ake nuna masa abu gashi a fili amma baya gani shi ko mai imani shine al-basir wanda ya ga gaskiya kuma ya dauke ta ya aiki da ita wasamiya kuma ya ji gaskiya ya dauke ta ya aiki da ita kaga jin sa da ganin sa yi masa amfani kenan saboda haka ba za a zama daidai ba domin wanda yake makaho kuma kurma ba zai daidai da wanda yake mai gani ba kuma mai ji shi yasa Allah yake afala tazakkaruna shin ko mutane ba za ku yi tunani ba dan me ba za ku yi amfani da hankalin da Allah ya baku ku yi tunani ba shi mummuni da ya ga gaskiya sai ya dauka ya aiki da ita ya ji gaskiyar kuma ya ganta ya aiki da ita shi kuma wancan kafirin sai ya kiyarda yana ganin gaskiya amma ya nuna bai ganta ba yana jin gaskiya amma ya nuna bai ji ba shine Allah ta'ala yake faɗa a wata ayar yake ta la yastawi ashabun nari wa ashabu aljanna awul jannati humul fa'idu kamar yadda ka ga makahon nan da kurma wanda yake makaho ne kurma ne da yi daidai da mai ji ne gani ba haka za a tashi a kiyama mummune su ke ji su ke gani a lahira su ko mushrikai kafirai a lahira za su tashi makafi kudade kala rabbi lima a a'ma wa qad kuntu basira mutum a duniya gashi ya mutu yana gani da idanu amma in ya tashi kiyama zai tashi makaho Kala rabbi ne ونحشرهم يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد Da بصيرا ina gani a duniya. Amma ya tashi a lahira baya غني sai ya rika tambaya me yasa Ya. to ai kai ka jawo kanka ai ganin dama ba gani ne na ido ba a'a gani ne na zuciya gani ne na imani da a ce a duniya kai amfani da ganin da Allah ya baka kar gaskiya kai aiki da ita kai yanzu ka samu ganin a lahira saboda haka sai a bashi amsa dan tambaya yake rabbi lima hajartani amma wa qad kuntu basira sai aka ce kazalika a atatka ayatuna fanasitaha wa kazalika al-yawma tunda a duniya gashi an baka shaida duk wata hujja da kake bukata kuma Allah ya baka gani dan ka gani kai amfani da ganin ka kaki to lahira mai amfanin ganin ka. dama ba zai ma amfani ba ko an baka sai a lahira bai da amfani tunda wuta mutum zai shiga Allah ya tare sa aka ce ya sa aka tace ka makawo kazalika a atatka ayatuna ai mun baka ayoyin mun nuna maka shaida fa nasita kawai kai ka nuna baka gani ba baka ji ba saboda haka yau kai ma haka za ka tashi ba ji ba gani wa kazalika yawma tunsa haka za a kyale ka cikin wannan makanta da kurinta a ranar kiyama saboda me bai yi amfani da jinsa dan ya wato shirye ba a duniya yi amfani da ganinsa dan ya shirye ba a duniya saboda haka haka zai tashi a ranar alkiyama wa ma yastawi al-a'ma wal basir Allah ce wala dhulumatu wala nur wala dhill wala al-harur sai ce wa ma yastawi ahyau wato su kafirai a duniya ga shi dai suna da rai suna tafiya amma matattu ne ula'ika kal an'ami bal hum adall domin da ran nasu da jin da ganin duk bai musu amfani ba tunda dai za su yi hasara gobe kiyama duniya yan kwanaki ake a cikin ta duk wanda bai amfana a duniya ya yi imani ya yi amfani da abin da Allah ya bashi na ji da gani da fahimta ba to a lahira zai hasara ne bal mafi girman hasara saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya tuffanta waɗannan jama'a guda biyu na mushrikai da kuma mummunai da cewa su mushirkai daidai suke da makafi kurame mummunai kuma daidai suke da masu gani masu ji Allah ya ce ba za su yi daidai ba to bayan Allah tabaraka ta'ala ya yi wannan shimfiɗa wato waɗannan ayoyi da aka karanta 24 a farkon wannan sura sai Allah ya kawo kissoshi na manzanni kisoshi guda bakwai aka jiro a wannan sura mai albarka sura hud na manzannin Allah da kuma irin yadda suka yi fama da mutanensu suna kiransu zuwa ga tauhidi amma mutanen suna tawaye suna kiransu zuwa ga da'a amma suna yin sabo Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo labarai ko kisoshi na manzanninsa da kuma yadda suka yi fama da mutanensu yayin da suke kiransu zuwa ga hanya ta shari'a waɗannan kistoci Allah yana ba da su ne dalili na farko don tasliya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Mana a bashi hakuri bisa abin da yake fuskanta na wato mutanen makka da suke suka yi masa tawaye suka ki imani balma ma suka dinga yakar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sai Allah yake ba manzon Allah labarin ka na manzanni na baya irin yadda su ma suka yi fama da mutane mana ba kai ne na farko ba ma kunta bid'an min ar-rusul ba kai ne manzo na farko ba kuma irin abin da ya same ka ba shi ne na farko ba ya samu su kafin kai ya samu su kafin ka. saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kisoshi ana ba shi hakuri ne cewa ya hakuri da abin da yake fuskanta daga mutane wato mushrikai a makka sannan na biyu kuma domin duk wanda ya karanta ya zama masa wa'azi shi kuma domin ka gane cewa yadda Allah yake mu'amala da bayi ai Allah ya gaya maka ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi waɗancan da suka yi tawaye suka ki imani ba su gagara Allah ba kawai Allah ya ƙyale su ne ya musu jinkiri ne ba dan sun gagare shi ya kama su tun a duniya ba an gane ku to kana so ka ji misali na waɗanda Allah ya kama su a duniya din su bai ƙyale su ba bai jinkirta musu ba to ga labaran waɗannan mutane ko waɗannan al'ummomi na wanda Allah ya aiko musu manzanni suka yi tawaye kai da Allah ya ma jinkiri ba gagara Allah ba kai abin nan shirka ko kai sabo Allah ya kyale ka jinkiri ne kawai Allah yake ga waɗansu waɗanda Allah ya kama su tun a duniya kaga kenan ya zama maka wa'adi duk wanda yake saba Allah ya san cewa in Allah ya ga dama tun a duniya zai kama shi kafin a tashar kiyama dan me saboda ai ga wasu nan waɗanda suka saba wa Allah Allah ya kama sai musu hukuma tun a duniya waɗannan kistoshi da Allah tabaraka wata'ala yake bayarwa labarin da kana manzannin Allah da mutanensu a cikin waɗannan akwai agram ma'ana wato abubuwan da za a koya ko za a fahimta abu na farko akwai bayan usuli addin al-mushtarak bayna jami'il anbiya cewa addinin nan na musulunci shine addinin addinin da dukkan annabawan Allah suke kiran mutane zuwa gari tun daga manzo na farko annabi nuhu alaihi salam har zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abu ɗaya suka kira mutane zuwa gare shine bauta Allah shine asalin kiran manzani baki daya ba wani bambanci illa kawai shari'o'i ne suka sha bamban shari'o'i ne suka sha amma asalin tushen kiran annabawa abu ɗaya ne shi ne tauhidi kamar yadda za ka gani a cikin abin da dukkan waɗannan manzanni da Allah ya ba mu labari ke gaya wa mutanensa suna cewa ya kawo ma'budullaha ma lakum min ilahin ghayru ya mutane na ku bauta wa Allah ba ku da wani abin bauta sai Allah shi kadai kaga wannan shine usul wanda duk suka yi tarayya manzannin Allah ba ki ɗaya abin da suka kira mutane zuwa gari shi imani da Allah tabaraka wa ta'ala shi ɗaya bautar Allah shi ɗaya da kuma ba gaya wa mutane cewa za a tashi kiyama kuma za a yi hisabi akan abin da mutum ya aikata a wannan duniya abu na biyu shine bayanin aikin manzanni cewa manzanni sun zo ne kadai don su isar da sakon Allah zuwa ga mutane baki ɗayan manzanni iya aikin su shine mai inna ma anta nazir wallahu ala kulli shay'in wakil kai ne gargadi ne shine aikin ka ragowar aiki kuma yana hannun Allah kai ba za ka ce idan kana yin wa'azi ko abin nan misali kana ƙoƙarin nuna mutane gaskiya aka ce dole kuma sai sun bi gaskiyar ba a'a kai na ka isar amma bin gaskiya ko kuma taufiƙi da za su ainihin karɓi gaske su yi aiki da ita yana wajen Allah kai ka isar da saƙonka ka bar ragowa kuma a hannun Allah shi yasa Allah ta'ala ke gaya manzo Allah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai naka ka isar da saƙo innama anta muzakkir lasta alaihim bi musaytir kai ne wa'azi ne ba a baka iko a kansu ba in kai musu wa'azi kenan sun je wa'azi ga hujjoji sun yi imani amfanin nasu sun ƙi kuma su za su gamu da Allah su girbi abin da suka aikata wannan shine aikin manzanni kamar yadda wannan abin nan istoshi na waɗannan manzanni da Allah zai ba mu labarin su duk za ka ga cewa suna isarwa mutanen su sakon Allah ya na uku shine wato sunna ta ubangiji subhanahu wataala game da bayinsa asali Allah ta'ala ya halitta bayi kuma ya sanya su fitra ta gane gaskiya ana halittar mutum ne akan fitra kullu mauludin yuladu ala fitra in dai aka haifi mutum an haife shi ne akan fitra me fitra shine wato isti'dad wani wato shiri da Allah ya halitta bayan sa akai ko ɗan adam akai na karɓar gaskiya in dai mutum ya samu wato daidaito to zai karɓi gaskiya domin an halitte shi akan fahimtar gaskiya da kuma karɓar ta ma'ana babu wanda zai ga gaskiya ya ce ba gaskiya ba ce fitra a cikin halittar dan adam kowa ya san cewa gaskiya daidai ce ƙarya kuma yanzu kai a labarin duniya da kake ji duk da kai abin nan ka taɓa jin wanda yake cewa ƙarya ta fi gaskiya in da ya faɗi haka to ba fitrarsa ta juyi ma'ana bai zama cikakken dan adam ba inda yana da lafiya hankali ya san gaskiya ita ce daidai ƙarya kuma ba daidai ba ce da ha'inci da rukun amana wanne ne daidai ha rukun amana shine ka gaya mun wani dan adam da zaka tara kowane addini yake bi kowane irin addini ka tambaye shi ka ce da Allah ha'inci ne daidai ko kuma rukun amana zai ce maka ha'inci ne daidai in ya faɗa ka to ba daidai shi ba cikakken mutum bane ina ga bai da hankali ma hukaci amma in mai hankali mai lafiyar hankali ne kowane addini yake bi zai ce rukun amana shine daidai faɗan gaskiya shine daidai tausayi da mugunta wanne ne daidai ba wanda zai ce maka mugunta ita ce daidai kowa ya yarda wato fitira akwai abubuwan da Allah ya halitta bayi haka daidai din nan haka ake tafiya akai duk wanda ka ga ya akata yayi akasi to ya canja ya fita daga fitira ne ya canja ɗabi'a yanzu misali a ɗabi'a ta ɗan adam mutum ya tafi da tufafi ko ya tsirara wanne ne dai ai ta za ka yi Allah ai ba a tambaya wannan ai ba ba zai yi ba duk wanda bai sa kaya bai tafi a tsirara ai ba ɗan adam ba ne ai yawa ba inda yana da hankali ai an san ba za to amma ka san akwai waɗanda ɗabi'a su ta lalace su suna ganin cewa su bi tsarara shi ne daidai kaga wannan sun zama muntakifin kenan fitarar su ta canja ba daidai suke ba mahaukata ne mahaukata ne duk wanda zai tafi tsarara ya ce shi ai kawai yana jin eh, yadda Allah ya yi shi ba tufafi haka ya zo duniya to haka ake so zauna <laughs> wai tafi a duniya sai a ta wani bai da hankali da aka haife ka ba tufafi ai kana zuwa ake kokarin a rufe ka kar a baka haka tsayara, saboda shi ne fitara ɗin a rufe jikin to akwai abubuwan da haka Allah ya halicci bayi ita gaskiya duk wanda ya ganta ya san gaskiya ce haka Allah ya halicci bayi shi yasa idan manzanni suka zo wa mutane da gaya musu gaskiya za ga suna gane ta duk wanda ya ki kuma ba wai ya ki ne dan bai yarda gaskiya ba ce a'a kawai wato taurin kai ne da kuma shakawa Allah ya rubuta dan wuta sai ita ba gaskiya amma ba dan ya san ba gaskiya bane sunna ta Allah shi ne mutane duk sun san gaskiya duk wanda kaga ya ki bin gaskiya wallahi ba wai dan bai santa ko bai yadda da ita bane ya san gaskiya kuma ya yadda da ita amma kawai wataƙila Allah ya rubuta dan wuta ne duk yadda za ka yi masa bayani ba zai gane ba ko ba zai yadda ya canja ba amma ba dan bai san gaskiya ba kowa ya san gaskiya to shi yasa zaga idan manzannin Allah suka zo kiran mutane sai a samu mutane da suke kan fitara sun bi manzannin kai tsaye amma akwai waɗanda suke ƙin bin gaskiya su kuma wani dalili yake sa ciki bi ba wai don basanta ba a dalilai da yawa daga ciki mun faɗi wasu a baya shine ne shugabanci shugabanci yana gani in ya bi gaskiya zai rasa ne shi kuma ɗan adam yana son shugabanci sai ya ƙi bin gaskiya ya take ta ba don me ba ba don bai san gaskiya ba ya santa amma in yake ya bi gaskiyar to ai zai rasa abin da yake da shi na shugabanci ko kuma abin duniya wadatar duniya yana da hanyar samun wadata in ka ce masa ga gaskiya sai ga ai in ya bi gaskiyar to ai wannan wadatar zai rasa shi ko ba zai zai rasa wadatar nan sai ki bin gaskiya ba don kawai ya san gaskiya a'a ya da wallahi gaskiya gaskiya ce babu wanda zaka tambaya ka ce da shi a kasuwa algus da ha'inci daidai ne sai wallahi daidai ne babu ya san ba daidai bane to amma kwaɗayin sa na abin duniya sai ya hana shi gaskiyar sai ya rika ha'inci yana algus saboda me san abin da yake abin nan na duniya to saboda haka abin da yake hana mutane jin gaskiya ba wai dan ba su gane ta ba ne sun gane ta amma kawai saboda ɗabi'a ta kan mulki shugabanci kan abin duniya da makamantan wannan abu na uku na hudu na hudu daga cikin a kistoshi na annabawa ko manzannin Allah da zamu abin da abin da ta fa'idanta ji shine Allah tabaraka wa ta'ala yana bayar da ayoyi da barahim ma'ana dalilai da za su tabbatar da cewa manzannin Allah sun zo da gaskiya daga Allah duk manzan da ya zo zai zo da hujja daga Allah shi ake cewa mu'jiza shi ake cewa mu'jiza ma'ana Allah ya ba wa manzan abin da zai gagari mutane su san cewa wannan aya ce daga Allah duk manzannin Allah za ka tana da aya da Allah ya ba su to a cikin kistocin nan za ga kowane manzo Allah ya ba shi aya da zai zo mutanensa da ita cewa shi dan sako ne daga Allah me ya shaida ga shaida ta wanda kuma zai gagare su kwaikwayon wannan shaida din don ya tabbatar cewa manzo ne daga Allah sannan za mu gane cewa cikin kistocin waɗannan manzanni suna yi wa mutanensu nasiha da wa'azi gwargwadon yadda suka samu dama ma'ana suna iya kokari su bayyana wa mutanensu gaskiya duk da cewa mutanen suna tawaye amma ba sa gajiyawa wajen gaya wa mutanensu gaskiya kuma ba sa neman sakayya a wajen mutanensu tunda ai sun zo ne su isar da saƙon Allah ba ta bukata abin duniya za ka gaya mutanen su nasiha da gaskiya kuma ce ba ma bukata ku biya mu ba mun gaya muku ne don ku biya mu ba a'a mun gaya muku ne don ku tsira ma'ana kamar yadda bawo ke ta a gudu tare a tsira tare haka muke gaya muku ba ma bukata wani abu daga wajen ku shi yasa zaga annabi nuhu alaihi salam duba da yadda yake da damuwa wajen neman shari'ar mutanensa ya bi kowace hanya da zai bi domin ya nuna musu hanyar shirya sannan kuma a waɗannan isoshi kamar da muka bayyana a baya tasiriya ce ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana gaya manzan Allah manzannin bayan irin yadda suka samu ƙalubale daga wajen mutanen su kuma suka yi haƙuri shi yasa Allah ke gaya manzan Allah shi ma ya yi haƙuri kamar yadda ainihin ulul azmi suka yi haƙuri fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli sai aka ce wala tastajil kada kai gaggawa kai haƙuri kai dai ka baka isar da sabon Allah kuma ka sani ulul azm manya-manyan manzannin Allah sun yi haƙuri sun samu ƙalubale irin naka ko ma fiye da naka kowane manzo da irin yadda yake samun ƙalubale a wajen mutanen sai Allah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai haƙuri to waɗannan kisoshi ana nuna manzo Allah cewa ga irin yadda waɗancan manzanni suka fuskanci irin wannan wahalalu kai ma kana fuskanta irin yadda suka fuskanta saboda kai haƙuri yasa ta annabi nuhu alaihi salam yasa ce wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bada ita cikin alqur'ani a cikin surori da dama a wasu gurare Allah ya yi bayanin ta da tsayi wani waje a takaice kamar wannan surat hud akwai yana cikin guraben da Allah tabaraka wa ta'ala ya bayanin kissar annabi nuhu alaihi salam kuma aka yi bayanin ta da fadi da yawa aka yi bayanin ta ainihin wato da yalwa a cikin kissa annabi nuhu alaihi salam wato akwai fa'idoji masu yawa kuma da zaka fa'idanta irin yadda ya haƙuri da mutanensa tsawon zamani wasu malamai sun ce annabi nuhu alaihi salam an ba shi annabta ne yana shekara arba'in aka ba shi annabta ma'ana ya kira mutane zuwa ga shirya sannan ya kira su shekara dubu ba shekara hamsin alfa sanatin illa na amin tun yana shekara arba'in ya fara yi wa mutane wa'azi har yi shekara ɗari tara da hamsin cikon hamsin din ya zama shekara shekara ta wajen dubu kai waɗannan mutane kan suna da ban mamaki canin shekara dubu ai da yawa ɗari tara da hamsin yana kiran amma ina ya biyo ta nan su biyo ta can ya haka yi abin nan to kaga mai wa'azi yana bukatar ya haƙuri kenan shine faɗin Allah wala tustajil lahum kar yi gaggawa kai haƙuri idan kai manzo Allah ta ta shekara 20 yayi a shekara 13 yayi a Makka cikin damuwa da kunci shekara 13 saboda mutanen makka sun ci karban gaskiya to mutanen annabi nuhu shekara nawa aka yi da su <laughs> sha uku da shekara ɗari tara da hamsin ka duba ratar ai da yawa to kaga ana gaya manzan Allah kai haƙuri kai shekara sha uku kai shi kuwa annabi nuhu shekara ɗari tara da hamsin yayi amma ba su yi imani ba a ƙarshe ma sai Allah ya halakar da su su ko mutanen makka Allah ya ce kai haƙuri za a fitar da masu imani daga ƙasar kar ka yi gaggawa to kaga kenan a cikin kisar akwai ne bayanin hakuri da annabi nuhu alaihi salam yayi wajen wa'azi sannan kuma da yadda wato masu wa'azi suke fuskantar kalubale na mutane ta yadda in ka bullo ta nan sai a bullo maka dan shine shubuhat in ka ce kaza sai a ce to ai an yi kaza nan yanzu misali ana yin wa'azi a ce ai gaskiya sai a ce to an yi gaskiya su mutane suna ganin cewa ita gaskiya ba ta da mutane haka suke tunani in an yi gaskiya ba a samu abin da ake dole sai an kauce haka ɗabi'ar mutane take so saboda mai gaggawar su shi yasa za ga mutanen annabi nuhu sun yi ta husuma da shi akan bin gaskiya suka kiyarda bar ma suka tuhume shi da abin da yake na ƙarya da ƙage sannan kuma kissar tana bayyana shaja'a wato ƙarfin hali wajen bayyana gaskiya haka ya kamata mai wa'azi ya kasance kar ya zama tsoraci wajen faɗar gaskiya domin ita gaskiya an faɗe ta mutane ba sa san to amma a faɗe ta ne yadda eh, mutanen annabi nuhu suke masa barazana ma bai daina faɗar gaskiya ba duk da abin da suke masa barazana ya ci gaba da faɗar gaskiya har zuwa lokacin da a ƙarshe dai Allah ya halakar da su akwai ainihin wato eh, abubuwa masu fa'idoji masu yawa a ciki daga ciki akwai yadda yake al'afas kamewa na mai wa'azi haka ya kamata ya zamo mai wa'azi ya zamo mai kamewa game da abin da yake hannun mutane domin al'adar mutane shine in sun ganka a ce mutum misali kai na Allah ne irin yadda al'ada take a ɗabi'a ta ɗan adam to abin da ake so a gani a wajen shi ne kamewa tunda kai na Allah ne rabonka yana lahira yana wajen Allah to ba ruwanka da abin da hannun mu ne wa'azi kai kai wa'azinka Allah zai biya ka mu abin da yake har mu kyale wani abu ai kai na Allah ne baka abin nan to kuma haka manzannin suke abin nan su ba sa suna cewa kullu ya kauna la as'alukum alaihi ajran ba na buƙatar lada a wajen ku to dama kai na Allah ai ladan kai na wajen Allah sai kuma sun faɗa ina ajira illa ala Allah lada na yana wajen Allah to kaga shi ne wa'azi yana faɗan haka mutane sun ta ai to ai dama mun sani to haka kuma practically ake so a ga hakan wai ba wai ka faɗa ba la as'alukum alaihi ajran da ka faɗa kuma a gani a me a aikace ka nuna baka buƙatar abin hannun mutane domin me ai aikin da kake Allah shi yake biyan wannan aiki karka yadda ka ce za ka yi aikin Eh, neman wato shiryar da mutane kuma ka yi fata su biya ka shi yasa ma har malamai za ka ga suna saɓani a akan cewa bai halatta in ka karantar da mutane su biya ka ba haramun ne domin ai ga abin da manzanni suke cewa duk za ka ga jeri a cikin eh, suratul shu'ara manzannin Allah suna nanata wannan kowane har zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya ce su faɗa wa mutane wannan ba mu bukata lada a wajen ladan mu yana wajen Allah shi yasa ma wasu malamai suka ce duk wanda ya yi abin nan wato yake karantar da mutane to bai halatta ya karbi lada ba kamar kai limanci a baka ko karantar da qur'ani a biya ka karantar da addini a biya ka san saboda ai shi addini ba ladan sa yana lahira wajen Allah <laughs> to wasu malamai suna cewa a'a idan misali ka je kai karatu kai abin nan kai kawo ka zo kuma kana karantar da mutane kace duk wanda ka karanta ya biya ka ko suka ce babu lafiya Idan ne saboda ai aiki kake yi suna ganin kamar jingati an gane ko bisa sabanin malami amma dai magana mafi shi shine da mutum zai je nemo ta sana'ar karantarwa kuma ya barta a matsayin cewa yana bukatar Allah ya saka masa to da haka shi yafi shi to saboda haka annabi nuhu alaihi salam da dukkan manzanni ma suna gaya wa mutanen su cewa su ba sa bukatar abin da yake hannun mutane a ƙarshe daga cikin abin da za mu fahimta cikin isar annabi nuhu alaihi salam da mutanensa shine faɗin Allah wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawan karshe yana ga masu tsoron Allah mabiya Allah su Allah yake ba wa kyakkyawan karshe haka kuma abin da yake faruwa game da manzanni da mutane suke duk kissa da za a karanta za ga Allah ya tsamar da manzanni da mabiyan su kuma waɗanda suke yan tawaye mushrikai da masu sa'o Allah ya halakar da su to har wannan shine wato abin da zamu gane a cikin waɗannan kissoshi da kuma kissar annabi nuhu alaihi salam domin a ƙarshen ta haka Allah ta'ala yake fa anjayna fa anjaynahu wa man ma'ahu fil fulki al mashhun muka tseratar da shi da mutanensa a cikin jirgin ruwa wanda yake tafiya a kan ruwa sai ce sun ma'azarafna ba'adul bakina ragowa ko baki ɗaya muka halakar da to dama Allah ya ce wal asibatu lil mustaqim kyakkyawan karshe yana ga masu bin Allah wato bin Allah da wahala amma dai in ka bi Allah din to Allah ya maka alƙawari karshe dai naka kai ke da nasara masu bin Allah su ke da nasara hanyar tana da wahala amma dai Allah ya ce karshe dai nasara tana ga masu bin Allah in an yi hakuri to za su samu wannan nasara Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan sura ya bayyana mana cewa dangantaka ba ta amfanar da mutum in dai bai bi Allah ba ka zamo ainihin ƴaƴanka wato iyayenka mutanen kirki ne waliyai to kai in baka zama mutumin kirki ba walittaka su ba za ta baka amfani saboda ga manzon Allah annabi Nuhu alaihi salam cikin manya-manyan manzanni amma ɗansa ya ƙi sa sai me ya faru sai ya halaka sai halaka babanta kasancewar manzo ne kasancewar bawa ne na gari zababban Allah amma duk da haka bai sa dan yayi ba ya tsira mutum da bai imani ba sai Allah ya halakar da ɗansa ga annabi Lut alaihi salam matarsa Allah ya halakar da ita mata ce ta mutumin kirki waliyin Allah bar manzon Allah amma da yake bata ba Allah ba sai ta halaka ga annabi Ibrahim alaihi salam mahaifinsa kaga annabi Ibrahim shugaba ne cikin annabawa ma manzanni amma mahaifinsa da bai Allah ba kenan dangantaka ba ta ne ba ta amfanar da kowa kuma shi yasa manzon Allah ya gaya mana wannan karara a cikin hadisi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya hau wani dutse a Makka ya kira dukkan danginsa ya kira gwaggwansa Safiya ammata Rasulullah yace ya ke tafiya gwaggwan manzon Allah an kiji nafsaki min Allah ki fa nemi hanyar tsira daga wuta saboda inni la'uni anki min Allah shay'an dan ni kina gwaggona in an tafi lahira ba ke ake ba za ki tsira ba a ƙarshe ya fiƙe da yarsa ya fafi mata binta rasulullah binta rasulullah ya kira yarsa na na fafi an fi na nafsaki minan nan alaƙa ba ta amfani da kowa kuma sai kayi imani kayi aiki to kaga wannan a kissar annabi nu alaihi salam mun ga yadda ɗansa lokacin da ruwan nan yake Allah ya saki ruwa sama da ƙasa yana cewa taho taho taho nan yana kiran shi amma yana cewa ta'awi ila jabalin asimuni min alma a'a ai ga wani dutse zan je in hau eh, abin nan kai dai yi tafiyar ka bai yarda da mahaifinsa ba hanyar mahaifin ba saboda haka abin nan hala bai huma almautu wa kana min almugrafina ruwa ya zo ya sha tsakanin shi kenan ya halaka ka duba uban yadda yake so dan ya tsira amma bai tsira ba saboda bai imani ba to saboda haka dangantaka ba ta amfanar da kowa komai sai ka yi imani ka yi aiki kenan wannan kissa ta annabi nuhu alaihi salam akwai abubuwa darussa masu yawa a cikin ta da zamu fahimta Allah tabaraka wa ta'ala ce walaqad arsalna nuha wa laqad arsalna nuha ila qaumihi inni lakum Allah tabaraka wa ta'ala ce wala kad arsalna nuhan hakika lalle lamun din nan taran suwa ce wallahi haqiqa wa izzati wa jalali na aiko annabi nuh alaihi salam ila qaumihi zuwa wajen mutanansa inni lakum nadhirun mubin kuma ya gaya wa mutanansa cewa ni fa lalle ni gare ku mai gargadi ne mabayyani Allah ya aika da annabi nuh alaihi salam wajen mutanansa waɗanda suka aikata shirka suka aikata shirka suka riƙi gumaka wanda su ne tun daga zamanin annabi adam alaihi salam ba a yi ba sai a lokacin annabi nuhu alaihi salam mana kamar yadda ya zo a cikin hadisi shekara dubu suna kan tauhidi suna kan daidai daga baya suka karkace suka riki shedan ya yi musu hila ya yaudare su da cewa akwai mutanen kirki a cikin su suranta surar su ma'ana ce kamar goma kansu su ajiye dan su rika tuna su cewa mutanen kirki ne don ya ba su wato abin nan himma wajen bauta Allah yau da gobe wannan su mutu wayannan su zo shaidan bayan an yi tafiya zamani ya tafi zai gaya wa 'ya'yan cewa ko jikokin ko jikokin jirgin sai ce nan fa ai kakanninku da su suke tawassali tawassali kaga irin abin da ake cewa ai kaga haka ce tawassali ba a cewa bauta masa ake a tawassali yake da haka suke cewa wai tawassali in an je kabari ana a sai a ce ai ba bauta mai kabari ake ba a tawassali ake da to abin mamaki haka shi shedan ya gaya musu wasu yi wasu ne su ma'ana kamar su yi rikon kafa da su domin su sace bayan wannan kawai sai waɗanda biyu biyo baya sai ai ka musu ma'aiki shikenan kaga mataki ne daga nan za a zarce kenan a tafi halaka baki da shikenan suke bauta musu Allah ya ko annabi Nuhu alaihi salam zuwa wajen waɗannan mutane ta su daina bautar waɗannan gumaka wadda da yasu da abin nan da wane ne da wane ne wanda suka rika a matsayin ababen bauta annabi nuhu alaihi salam yake gaya wa mutanen mutanensa inni lakum nadirun mubin lalle ni fa gare ku ne gargadi ne mabayyani ma'ana na zo muku da gargadi game da cewa abin da kuke aikatawa Allah baya so mai yin wannan Allah zai masa azaba shine gargadin mai yin shirka Allah zai masa azaba sai yace inni akhafu alaikum azaba yawmin alim Allah ta'budu illa Allah inni akhafu alaikum azaba yawmin alim me gargadin da yake min shine su bar bautar wani Allah su bauta wa Allah shi kadai Allah ta'budu illa Allah kada ku riki kowa abin bauta sai Allah shi kadai inni lakum inni akhafu alaikum adhab yawmin alim kuma ku sani ina ji muku tsoro na wata rana wacce azabar wannan rana alimun me radadi ne kada ku je ku faɗa cikin wannan azaba a wannan rana ku daina bauta wa gumaka ku bauta wa Allah shi kadai Allah ta abudu illallah Allah kadai shi sai za ku bautawa ku daina bautar waɗancan gumaka in kuma ba ku ji ba to gargadin da nake muku shine dangane da wata rana ita ce ranar alkiyama da yake azabu wannan rana mai raɗaɗi ne in kuka ci gaba ba ku daina wannan shirkar ba فقال malau وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك amsar da suka ba wa annabi nuhu alaihi salam shine wannan ansawar da suka gina ta akan wasu abubuwa guda uku da waɗansu jayayya da suka yi da annabin Allah abubuwa guda uku suka ambata abu na farko fakal al-mala'u al-mala sune jagorori ma'ana al-ashraf manya daga cikin mutane dama ai kamar yadda muka faɗa matsalar da ake fuskanta su manya in suka ga an zo da wa'azi to duk tunanin za a kwace musu to nan matsalar take attajiran gari tunanin su za a kawo musu matsala a kasuwanci saboda haka ba za a yadda ba su dama sai a haɗa kai a yi tawaye almala yana nufi al'ashraf war ru'asa manya manyan jagorori su ke ba da wannan amsa kuma dama ai annasu ala addini abin nan mulukihim kamar yadda ake cewa mutane talakawa suna addinin jagoransu abinda manya suke kai shi ake kai al'adar ɗabi'ar ɗan adam kenan haka dama mutum yake shi yasa duk abin da za a yi sai a ce kai yanzu iyayen ka haka suka yi mu iyayen mu saboda ɗabi'ar ɗan adam shi wai baya yake kallo abin da aka gada shi ake tafiya a kai mutane suna kan addinin jagororinsu saboda haka su jagororin manyan suke ba da amsa kuma ga abin da suka ci me yasa ba za mu bi ka ba ya kai annin nuhu abu na farko ma na raka illa basharan mislana to yanzu kai kai fa irin mu ne fa mutum kamar mu kawai shi kenan ka zo ka ce mana kai daban ne Allah ya zaɓe ka to dan me bai zaɓi wani da wani ba sai kai inda za a yi zaɓi kai ai mu ya kamata a zaɓa ma ai dan mu muka fi cancanta a yi zaɓi dan mu ne manya ko a gidajen mu za a zaɓa dan me za a zaɓa wani gidan ba gidan manya ba ma na rata illa basharan mislan hujjar farko kenan to ai kai mutum ne kamar mu me take da shi na daban wanda aka ce an zaɓe ka aka kyale mu mu kaga shi ma dai nan matsalar dai saboda ba a cikin su aka yi zaɓin ba kamar yahudawa da aka turo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce ba za su aka ce me yasa suka ce a'a ai da a cikin mutanen mu ne da mun bi amma tun da sai laraba ne mu ba za mu ba shine kawai dalilin kin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan da a cikin su ne wai tsammanin su ai manzanni da ake aikowa duk a cikin abin nan da annaba cikin banu isra'ila ne ta yaya yanzu a canja to watakila Allah suke gaya wa ai dan me ya ubangiji ka zaba a cikin su ba za mu ba shine matsala ma naraka illa basharar mislana hujjar ta farko kenan ba za mu bi ka ba dan kai ma mutum ne irin mu ɗaya kenan na biyu wa ma naraka tabaka illa alladhina hum araziluna kuma yanzu ma in za a bi ma dubo waɗanda suka fara bin ma sai waɗanda kuma baya a cikin ai da gaske ne kana zuwa manya manyan mutane za su fara bin wa ma naraka ya kai annabi nuhu ba ma gani ma kai din nan ittaba'aka waɗanda suke bin suka yi ma biyayya illa alladhina hum araziluna sai waɗanda suke koma baya a cikin mu talakawa su ke binka yan dako da yan dukawa da abin nan da wane ne abin nan irin dai mutane common mutane wanda ba kowa ba su ke binka to inda gaske ne da ya kamata ya ashraf za su rika binka in ka zo ka faɗi gaskiyar nan a ga manyan mutane ke fara binka diyar ra'ayi ko masu koma bayan ra'ayi wanda ma ba su da ra'ayi wanda ba su da ma'aunin ainihin na ra'ayi domin kai tara kamar zuwa bayan mai ra'ayin ai ba za ka faɗi magana a ba dan me za a je a ce masu bin kaso ne ba su da ba su da ta bakin tura ba su da sai haka ake cewa ko wanda ba su da magana ai da wanda za su bi kaso ne waɗanda za su iya faɗa a ji duk ga su masu bin naka ba su iya faɗa a ji ba jiyar ra'ayi ma'ana waɗanda ra'ayinsu ma ba ra'ayi ne abin dubawa ba ba sa iya ta'ammuli ai mai tunani shine shugaba ai mai tunani shine wanda yake da wadata kai yaushe da kake talaka ai baka da ma'aunin tunani so a wajen sa وما نراك إلا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراجلنا بادي الرأي saboda a tunaninsu ai wanda ya kamata yi tunani na daidai shine shugaba shine mai arziki amma talaka ai ba yi da shi zai ma yi tunani yana fama da talauci imam shankiti Allah ya masa rama yace zakarallahu ta'ala fi hadhihi al-aya abu na biyu kenan ko kafin na uku imam shankiti yace Allah ya bayyana mana a wannan aya annal mala waɗannan manyan jagorori min daga mutanen annabi nu qalu sun ce wa annabi nuhu ma naraka tabaka illa na hum rajiruna ba mu ga masu bin kamar ba sai kaskantattu talakawa daga cikinmu. ai al kenan talakawa Ya ce wa zakara fi shu'ara Allah ya ambata cikin suratu a shuara cewa dalilin da ya sa wai ba su bi shi wasu ashraf manyan shine dan talakawa ne suka fara bi haka suka ce kalu a nu'minu laka wacce ba aka al'arzaluna yanzu so kake yanzu mu bi ka bayan an riga ya talaka sun bi ka ai ka tafi da su kawai mu ba ba mu sun tare a inda talaka ke mu ba ba zama wajen an makara da a ce manya suka fara bin ka to shi kenan sai mu bi ka amma ba za mu bi ka ba alhali yanzu talaka sun kewaye ka to kuma yanzu mun zo ya za a yi kenan eh shi yasa abin nan ƙurai sha suka gaya annabi sa a cewa in kana so mu zo mu saurare ka to in ka zauna su bar wajen su talakawa kar mu ga wani talaka to sai mu zo mu zauna mu saurayi amma in dai akwai talakawa to ba ba hada waje ɗaya da su shi yasa manzo Allah ta sallama wata rana Qurayshawa manya sun din faro yana kokarin ya tarbiye ta sai ga kuma Abdullahi ibn Ummi Maktum makawan sai manzo Allah bai ji dadi ba ce kash gashi wa illa abba suna garba kawai ya suka ta ai kawai suka juya manzo Allah bai ji dadi ba to amma me Allah yake da shi وما يدريك لعله يزكى أو يذكر shi wannan da ya zo talaka wa ya sanar da kai cewa ai zai karɓi wa'azi mai imani kai je ba so kake a ba ai ba ruwanka da class kowane class ya karɓa bukata ta biya ko ba haka ba duk da cewa manya ana so su karɓa saboda suna da tasiri to amma idan ba su karɓa ba talaka ya karɓa shi kenan bukata ta biya wa amma man istaghna wanda yake ya wadata yana ganin shi ya isa fa anta lahu tafadda kana so ya karɓa yake wa ma alaika ina ruwanka inda ya karɓa ba ai ba wanka kai kai wa'azi kake yi in ya karɓa ba ruwansa wa ma alaika Allah ya zakka kyale shi in ya yi imani ba wanda ya zo talakan ya imani ya masa mara ba karɓe shi ya zauna ya saurari wa'azi to wai shine hujjarsa ta biyu da ba suka ki karɓar ne imani saboda me suna cewa ai qalu anu'minu laka wattaba'aka al-arzuna yanzu mu imani da kai kuma duk ga talakawa kewaye da kai ba zai mu zauna tare da su ba hujjarsa ta uku suka ce wa mana ralakum alaina min fadlin kuma ai ba ku da wata falala akan ba ku da wani fifiko ai la la nara laka ya kai annabi nuhu ba ma gani kai din nan a matsayinka wale mani tabaka da waɗanda suke binka daga cikin talaka wannan fadlun alaina ba ku da wata falala akan mu me kuka fi mu da kai da su me kuka fi mu hankali kuka fi mu wa muna da hankali kuma me amana yanzu har kun fi mu gane gaskiya kenan kun fi mu gane gaskiya ai ba bai kamata ya zama haka ba mu shugabanni mu masu jagorori mu ya kamata a ce muna gane ta fiye da ku saboda haka saboda haka ba za mu bi hanyar da ka zo da ita ba bisa wannan dalilai guda uku sai ka duba mai hujja a ciki guda uku ne mai hujja a ciki babu hujja babu dalili gaskiya aka ce to kuma ita ma'aunin gaskiya ai ba shugabanci ne ba wadata ne ba kaza amma ma'aunin gaskiya shine ka kalli ita gaskiyar ba tare da ne ba duba waye zo da ita ko waye yake binta ba kai dai gaskiyar in dai kana ka mai kyau ce ita ake so ka ba a ƙarshe suka ce bal na zunnukum kazibina kai zaton mu ma wannan magana ta kama ƙarya ce amma zato bai zaton mu bal na zunnukum zato ma muke wannan kawai magana ce dai kawai ka zo da ita wanda ba gaske bane ba Allah ne ya aiko ka ba ibn kathir Allah ya masa rahama yace hada atiradul kafirin la anhu alaihi salam wannan abin da kafirai suka yi itirabi kenan suka yi jayayya da annabi nu wa atba'u da mabiyansa yace wa huwa dalilun ala jahlihi wannan magana uku da suka faɗa hujja ce akan jahili ne waɗannan mutane wa qillati ilmihim da karancin ilimin su wa da hankalin su yace fa innahu laysa bi'ari to me abun kunya alal haqqi in dai ga gaskiya yace razalata man ittaba'u don wanda ya bi gaskiyar ko wanda ya zo da ita ba mai matsayi ba ne ba babba ba ne me ya aibin ita gaskiyar kar ka kalli wanda ya zo da ita kar ka kalli matsayinsa ita kawai za ka kalla me ne shi a cikin ta fa innal haqqa fi nafsihi sahih ita gaskiya ai zahiri ce binta wajibi ne sawa'un ittaba'u al-ashras aw al-arazil duk wanda ya bi gaskiya zai tafi masa amfani ko talaka ko shugaba bal al-haqqu alladhi la shakka fihi anna asba' al-haqq humul ashrar walau kanu fuqara yace magana ma ta gaskiya ne mun kace yace ai al ashraf sune masu bin gaskiya mana yanzu kana so ka san su wane ne ashraf manyan mutane jagorori ma'ana su waye masu daraja a cikin mutane inda za a tambaye ka waye masu daraja shugabanni masu arziki masu wadata a'a wannan ma'aunin ka ne je mun kace amma ma'auni na gaskiya ashraf zababbun mutane mutanen kirki ne masu bin gaskiya ko ba su da kusanci su ne ashraf ko ba haka ba mutane ashraf masu ɗaukaka su ne mabiya gaskiya domin ita ɗaukaka ba wai ana auna ta da abin duniya ba da matsayin duniya a'a ana auna ta da bin gaskiya in ji ce ya yace hakikanin gaskiya ma masu bin gaskiya su ne ashraf walau kanu fukara ko da talakawa ne yace wallazi na ya bauna humul arazil duk wanda ya bin gaskiya kuma shine arzani shine kaskantacce kuma baya kaskanci ba a rashin titi ba ne kasance a rashin bin gaskiya ne in kana kan gaskiya to kai ne maɗaukaki wanda yake baya bin gaskiya ko da shi ne shugaba ko da shi ya fi kowa a duniya to sunansa mai kaskantacce in je kace. Ya yace walau kanu agniya sun alwaqi sannan abin da yake zahiri wanda qur'ani ya nuna mana shi ne galiban mafi yawa anna man yattabi'u alhaqqa du'afa annas masu bin gaskiya galibi su ne talakawa kuma da mamman manzon Allah ya faɗa da ilaika aljanna su ayi gani mafi yawa abdu'afai sarakawa su ne mafi yawa aljanna saboda su masu ƙarfi suna ganin sun wadata da aljanna duniyar su ta ishe su idan ka ce akwai zai to mu ai aljanna ga ta hannun kuma in ma akwai ta a gobe in an mutu din mu za mu samu domin yadda muke yadda Allah ya bamu anan haka ya kamata ya bamu a can ma su ma auren su kenan <laughs> suna ganin tunda su a duniya su ne a sama to a lahira ma ya kamata zaɓin duniya nan sami shi a lahira shi yasa suke ganin su ba ta bukata shi yasa da yawa sai suka rasa ta shi yasa manzo Allah yake ya ga talaka su ne a cikin gidan aljanna da yawa shi yasa Allah ta'ala yake wa kazalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtaduna Allah ta'ala yake wa kazalika kamar haka ma arsalna min qablika ba mu aiko fa kafin kai ya manzo Allah fi qaryatin a wata alƙarya a wani gari min nazirin mai gargadi inda ya muka aika da shi illa qala mutrafuha sai masu wadata a cikin garin sun ce inna wajadna aba'ana ala ummati mun samu iyayenmu akan wani tsari akan wata hanya wa inna ala atharihim muqtaduna za mu tafi akan wannan hanya illa qala mutrafuha mawadata to an zo ce a ku je ku ta harkar addini Allah ya kiyaye Allah ya tsare hanya ku je ku ta sallah ku ta zuwa masallaci su ai babu lokacin zuwa masallaci harkoki sun yawa jagoranci shugabanci harkar kasuwa business wani ne ba lokaci zuwa kasu zuwa masallaci ba za su iya ba ba lokacin zuwa kuma hakan ne idan abubuwa suka yawa ba za a iya samu a je masallaci ba wallahi kuwa saboda an shagala da yawa babu lokaci to sai a kare a can din kuma matsalar sai kuma rayuwa ai kaɗan kafin ka ce mai an nemi mutum an rasa kuma in ya je can shi ba zai ba Allah hanzari ce wallahi ai abin nan shugabanci ne ko abin duniya kaza kaza ba ba hanzari bane <laughs> saboda haka shi yasa ma Abu Sufyan lokacin da Hirkal sarkin Rumawa yace an ba shi labarin zuwan wani annabi a kasar Makka sai yace to Allah bayan ya taho daga can inda yake kafitar din shi Roma kenan sai ya zo ɗaya daga cikin yankuna da yake shugabanci shine wannan yanki da yake kusa da ainihin wato kasar busra nan inda yake iyaka da wato bangaren siriya ke shi ya karshe na shugaban eh, sarki rumawa da ya zo wajen bayan labari ya kai gare shi sai ya ce idan akwai mutanen wannan gari maka kenan don allah a kira musu ina son wasu tambayoyi na jira ana ba shi labarin wani mutum ya fito yana ce annabi ne to kuma shine ilimi ne ilimi ne saboda haka da aka kira su Abu Sufyan sai musu tambayoyi cikin tambayar da yayi wa Abu Sufyan yace ashrafun nas tabauhu aw du'afa'uhu cikin tambayar da yayi masu bin wannan annabin da yazo talakawa ne ko kuma shira manyan mutane fakala sai Abu Sufyan yace a'a bal du'afa'u talaka ke bin sa sai yace a yace hum asba'u rusul in haka ne dama manzanni sun zo talaka ke bin kenan alama wannan annabi ne na gaskiya talakawa ke ban annaba a farko duk talakawa ke bi saboda me saboda su dama zuciyarsu a buɗe take ba ta da abin da zai iya zamowa shamaki to ba ta da ba ta da abin duniya wanda zai sa ta zama matsalar cewa ba za ta buga ciya ba in sun ganta kawai za ta bi ta saboda haka mutanen annabi nuhu alaihi salam suka kafa hujja da wannan jahilcin na cewa ba za su bi annabi nuhu ba saboda irin wannan abin da suka bayyana na hujjoji ko da kuwa an kawo musu hujja amma su sun yarda saboda suna ganin annabi nuhu mutum ne kamar su wanda suke binta talakawa ne kuma ba su zo da wani abin da yake a tunanin su ya fi nasu abin nan tunanin ba saboda haka dan me za su bi suka ce bal na zunnu kun na muna zato ma karya kuke kawai saboda haka mutanen annabi nuhu alaihi salam suka ki bin abin da ya zo da shi na gaskiya bisa waɗannan hujjoji da ibnu kasir yake ta jahilci ne kawai a cikin wannan hujjoji amma babu hankali ma a ciki domin ita gaskiya akan kalle ta ne kuma abinda annabi nuhu zuwa shi gaskiya ne cewa abota Allah shi kadai kuma bauta wani Allah shi ne ne domin wannan gumaka ba su da amfani za mu tsaya nan insha Allah ta'ala darasi na gaba sai mu tashi aya ta gaba a wannan kisa ta annabi nuhu alaihi salam abin da makaranta daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi tuntuba shi Allah ya mana abuwa Allah baraka wa ta'ala ya karba ayyukan mu ya ce kurakuran mu Allah ta'ala ya aminta da mu a kasar mai babu zaman lafiya Allah ya ka addinin musulunci Allah ta'ala ya ɗaukaka sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya shirya mana matasan maza da mata Allah ta'ala ya ba mu ikon ba da gyara halayen mu Allah ba mu shugabanni na nagari. muna tawassuli muna roƙon Allah wannan kasa ta mu Allah ya ba mu shugabanni na gari Allah ya ba mu shugabanni na gari Allah ya ba mu shugabanni na gari Allah ta'ala halin kunci da ake ciki Allah ya musanya mana da yalwa ya ba mu aminci da zaman lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin rabbil alamin